Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan kuma za a iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahayi Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 14 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata. inda muka yi magana akan gayu na zuwa wajen aiki domin nuna isa. Masu sauraro muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata da za su yi mana ƙarin haske akan wannan batu na kwalliya da ake yi na zuwa wajen aiki domin takurawa sauran 'yan uwansu mata. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ɓata lokaci ba bari mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana 'yan mata domin jin ci gaban tattaunawar. a dole na san eh wannan cin abu kana koya daga baya mm. saboda kin ga cewar ba a yi da ke a'a na fito ana min kallon tsami ake cewa ko tsamaye mm. ana min kallon irin wannan don an tashi al'amari ba a saka ni a ciki yau da gobe na gaji ina zaune ni misali ba fa ba eh, yamma <laughs> to kin gane irin wannan sai kiga a ah, to saboda me sai kiga kai kina zama kaman misali sai kiga wacce aka dan fi shanawa ne sai daga kai amma tun da an yi haka dinnan an fi ganin ka dan an fi tafiya da kai a nema bara an fada wannan a to gasa ne al'amarin da gasa a to har da gasan ai mata haka ai mata kuma da wannan da gasa aka san su gaskiya mata ko in ce aka samu muna da wannan abin shi yasa ko kwanaki zaki ji akwai gida da muke kwanaki da wata da take ce mu ai ni ina yin kwalliya ne tace in je gurin biki saboda yayin ta wai ya ce ke menene kika irin wannan shiga haka ta daukar hankali ke da zaki je biki da auren ki mm. sai na neman saurayi ne sai ce to ai ni tace idan ka ga mace yawanci ta yi wani shiga tace yawanci wallahi mata tana yi da tace kamar ni yanzu mm. dai yan uwana mata zan yi ba dan maza ba tace saboda yanzu jira ake bare ni ba yar gari ba mm. jira ake a zo gurin bikin nan a kalle ni a rating ina a ga a ah, wannan tunda ba ta gari shekara da shekarun nan ya take tunda ba zuwa gida na ake ba an yi nesa da ni kin magana fara to misali burgewa ne dai abin da eh, yawa gara ki din ki nuna cewa ai kamar yadda na ga koda na ƙarya ne ko da na ƙarya ne sai ki mm, in ma ba shi ne rana ɗaya ne ko rana ɗaya ne kin ma a rana ki je ki a rana ma haya ne ki je ki haya ki je dai ki fito ki ke ce raini sai ki ƙara koma saboda in ba haka ba za a yi magana wannan halin mata ne muna da wannan ko a gaban ki ba a yi wata ran a bayan idan ki za a zauna a tattauna dan Allah dan Allah kalli shigar da take yi sai ka ce ba matar aure ba sai ka ce ba ta da albashi ta gaba daya a'a ina baki a'a ba duka mata ba za a ce duka mata ne mata amma dai dole har kasa mata mm, da suke saka bubu a ah, no a wanda akwai wanda suke sa hijaba amma za su kwalliya sa a kowa a yi hijabi ba wannan kawai sawa da take amma da za ta kwaye za ta kwaye sosai kuwa sosai kuwa amma ta san cewa fitowa zan yi za ta ta dan eh, eh, kamanta ta koma gida sai ta yi gayin ta wani bai da ya fito ba gaskiya gaskiya ya zo ya yi dayin a waje ko ya nuna sutura din so kina ganin kamar yadda na baki wannan point in cewa maza mafi akasari su ma suna influencing din mata game da wannan dressing na dame jiki da mm. sauransu zaki mm. za ki ga mace tana shiganta na daraja na mutunci da sauransu amma sai ya zama na cewa kila mijin ya hango wata a waje mai dama jiki mai dama jiki sai ta ce oh to dama dama jikin yake so kuma da wannan sai an baya wannan suturan so da yawa na gani wanda za ki gama kaman a ce eh, masu bin addinin musulunci eh. ki ga mace tana fasa hijabi mm. hijabi fa take sawa ustaziya mm. an santa da sunan ustaziya amma saboda mijinta ya zo ya yi aure ya hango wata mai dame jiki sai ki gani yar cika to ai sai ta yaya wannan da sai kiga ta koma gyalanta da dame jiki to kin ga ai mazan a wannan suna ba da gudu a wannan ma kenan kun kun je kishin juna kuke ku matan kenan shi yasa sai abin yawa har ku kuma kuna damun kuna takurawa mazan nan gaba daya duk aikin baya tafiya daidai Mm, to eh, wasu gaskiya a ofis din fa suna gasar idan da ana yi to kuma ita mace ko ina ai gasa take kin gane ba za ki taba raba mace da gasa ba mm, amma za a iya yawa mm. amma za a iya ragewa kin gane in an yi amfani da ilimi da al'ada kuma ana dada kwaba ma mutum za a rage da su kansu gurin aikin su saka ka'idoji cewar ba za be karka saka abu ya wuce kaza ko kuma karka sa abu kasa da kaza shi ma saboda kin gane a dan a dan daidaita abu mm. to Khadija kin kin ce eh, kin yi magana akan cewa kila ma'aikata tana iya fito da wani tsari misali na shiga yanzu da za a ce da ku kuma ta na musamman ko yanzu da ma'aikata ne a ce an fito da wani tsari na sa uniform ko wato kaya na bai daya mm. da za a sa a matsayin wannan shine kayan zuwa ofis duk wata gayu da waye da zaki ki bashi a gida mm. amma an zaki shigo ki sa mana wani katon hula ki ga riga da ki sani ko kin sa ko riga da amma fa kala ɗaya ne kowa zai dinga sa za ku yarda wannan tsarin zai iya yin aiki to gaskiya ni da ana ra'ayin idan an yi haka ba a yi ma mutane adalci ba to za a saboda kowa kika sai kika zuba a kowa da ra'ayin shi amma kin ga kamar ni dama ma'aikaciyar lafiya ne mu dama da uniform ɗin mu muke mm. wato ko kun yi gayin za ku dan saka wannan farar gayin sai ka dauki wannan farar ka wannan so farar ma ta rufe gayi. Ta rufe gayi. so mun riga mun saba amma wani malama saba na ga dai fotunan ba kwa saba wani. za a sama wannan botunan nan da ake saki zafi ne amma ah, ake ana eh, rufe ta eh, ana nan dai <laughs> ai gode malama Khadija eh to ni dai gaskiya a inda nake a haka idan aka ce min za a saka wani tsari na kaya na bai daya ni ba zan damu ba za ki sa ba zan samu ba wallahi zan saka anya ka kwana biyu fa kike ya zan saka ai baki sani ba in ke cire ni ne sai mu hada a gurin biki ko kuma ki zo gidana zaki ganda ko kuma ai gurin aiki ba nan zan zo in ta zama ba ko ba wai zan zo tun daga safa a nan ta kwana ina ba ni ya ji ta bane hmm. aikin nawa na wasu yan awanni ne idan nayi na fita sai in je in ci gaba daga inda na tsaya in ina ne sai in je in dama jikin ne sai in dame in ma bude jikin ne duk sai in bude amma yi a gurin aiki idan har an ga an yi fito da shi an fito da shi an ki abi wannan tana jan wannan tana takurawa maza tana jin ra'ayi ana kawo cece ku ce ni dai a mm. gani na mm. wallahi idan za a ce yau ga wani uniform an fitar da shi ni dai ni dai ni ka jiya a guri na ba matsala ba ce mm. sai dai kuma kamar yadda kin ga ta ce wasu gaskiya za su so ita ba ta son takura mm. na dinka sutura ta a bannin in saka abuna kamar ashobi ne misali na gurin biki da zaki mm. je kina da kayan ki dan dubu dari kina da HKG din kina da super ki sai kuma a zo a fito miki da wani ashobin ki bai wata illa ma kina da su biki taba saka su ba kina ta dinkawa saboda a gayyace ki biki amma kuma da zaki je ga a so baki dai saka ah, hada wato ka sai an yi jumla an yi bai ɗaya. dole ne sai kamar kuma hasiya kike ki danka ki ajiye saboda biki saboda amsa a kece raini saboda Allah sai a ce ki ga ashobi nan dubu uku da ga tantin nan na fuska an cewa idan za ku zo ofis ma da hoda ku da jambakin ku da waye din ku a cikin jaka bini bini minti biyar minti goma ku ƙara sawa ba ai wace ai kwalliya ce ba za ka raba ta da wannan ba daga zaran ta yi sallah za ta ƙara wannan to ai kuma ma an ce ko kana da kyau ka ƙara da wanka ba aikin ka ba laifi bane eh, gaskiya ne ai da cikin tsafta mutane. duk da dai su amma dai ba waye yawa ba eh. kin gane ba waye yawa ba amma kina daina so yawa to me ne zaka yi na zan kawai ka zo office kuma sai kai tana so saboda wani dalili kina da yaro da ke bada ba hana ki ba amma na kin san ya danganta mata aure da da budurwa kin san abin ya magana gaskiya magana so in dai kana da aure eh. in dai a'a ai ki shafa ai aikin wata ma mai kwalliyar sai kiga tafi wanda ba ta kwalliyar aiki sosai kuwa kin san amma wani ce duk cikin gyara ne ni shi yasa hmm. ba na fontin din irin wannan abin hmm. saboda da cikin gyara ne. To ku dai yanzu duk wannan abin da ake magana cewa in an yi shiga irin wa'ina ba ku ba ku ga takura da ake wa abokin aiki ba. ana yi ana yi ana yi ce ba ana yi ana wani lokaci kayi abin ka ne kai ba kayi bane don ka ja ra'ayin wani abokin aikin ka fi mm. sabilillahi amma za ka shiga hakkin sai ran ya mm. biya to amma kuma kin san yadda maza suke wata ran ma a bijigan bijigan din ma sai ran ya biya to ya za a yi gaskiya ban san yadda za a eh, yi ba wannan ba ku musu ba yanzu ku fita a to in dai har kayi dai ka rufe jikin ka rufe din ka kama kan naka abu wannan kuma aikin ga ba laifin ka bane ya zaki duk da rufe wannan zaki kenan nan ma har da eh, abokin nada wani ma sai saboda akwai da kike da a hanya da niqabi na a fuska da hijabi da niqabi wani ya tsaye da ni hajiya sallah zan miki maka baka gama fuska ta ba ya nake ya nake da hijabi da niqabi ina da aure ban da shi ina da ai ban da shi ya tsaya kuma a haka wai za'a to kin ga irin wannan bayan da zaka yi sai dai kawai kuma ya danganta da yadda zaka taka wa mutum burki amma dai musamman kana da aure ya kamata dai kuma in dai ke matan aure ce ki dan tsaye ko da zaki kake kamar na yan mata su ma yan matan ba ana ba su kwarin gwiwa ba amma dai as matan aure gaskiya naki kuma sai ya dan yi dai saffa saffa ake yin abubuwa bayan uwa shawara ko ba su shawara menene mafita ya za a yi mu tabbatar da cewa an danne yin abin don son zuciya an yi ne don saboda ya zama larura mm. ma'ana idan za a yi shigan ma a yi shiga da za a dinga sa hankali a ciki da cewa ana buƙatar natsuwa wato duk wanda aka ce yana aiki sai da yawa to ya wuce menene matakai na firamare sakandare ga jami'a yayi ko da shekarun karatun nan ne kadai wata zaki ga tara wurin shekara ashirin a kansa na har da sauran shekarun da yake da shi akalla mace daga shekara ashirin da biyar zuwa wani abun ba sai an kwaɓe ta an ce kacce ba so ya kamata a ce akwai tsarin da ake bi wurin mace ta san cewa wannan ya kamata wannan bai kamata ba akwai haƙoƙi na juna wanda in an miki ba za ki ji daɗi ba ki ma bai kamata ki ba ma'ana kin riga kin san da kanki da gangan kike yi kina shiga ko ki sai jakunkuna kamar yanzu na eh, sa'ada yanzu ta shigo sama da ƙasa cas eh saboda Allah in abin namu ya motsa na mata za mu gare ne eh, duka muhimmin eh, je kasuwa kenan sai mun je a ba juna shawara <laughs> Ah, wato ni dai shawarar da zan bayar a nan aikin ma riga kin bada shawara tunda abin da kika faɗa din da kusan shi za a maimaita na farko dai um, in kana so ka ja ra'ayin mutum ah, shi abu na waje na wani dan lokaci ne in dai kina so ma masu yi dan su ja ra'ayin maza wata illa kuwa a wanda yake dan burge kina dan so ki dan ja kin san irin wannan ka dan zo gurin aiki akwai wanda yake dan burge ka to sai kaga bara ka dan daga irin wannan abin nan ka dan ja ra'ayin shi ko ya ga kyanka ya ja ki ja ra'ayin shi to eh, mata abu ba a sutura kadai ya tsaya ba hali shi yake jan ra'ayi gaskiya mm. so wani din a haka yawanci mazan in suka ga mutum a haka din suna bin shi a yadda kina amma yawanci za ga irin wannan ana bin ka ne kawai saboda ai wasa da kai an samu dama a cuce ka a gudu amma duk wani namiji namiji da yake mai kamili to gaskiya yana son kamilar mace duk tambadewar shi so um, yan mata masu tunanin a tsuke jikin nan da wani karairaya da menene shi zai ja ra'ayin namiji zai iya ja amma gaskiya ba lallai kai ku ga aure ba matakin aure ba zai iya kai ku zuwa wani mataki da zai samu abin da zai samu ya kara gaba so dan Allah mata musamman yan mata su saka wannan a cikin kansu sannan matan aure kin riga kin yi aure gaskiya akwai hakoki wala musulma ce ke wala ba musulma bace ke kina da miji a gida dan Allah idan za a fito ba a ce ka fito ya gajan ya gajan Mm. ta gazan ta gazan eh ki shiga ki nutsu amma ki shiga ki eh a tsaftace ki fito amma dan Allah ba sai kin yi abin da kika san zai ja ra'ayi kin sani sare abin da ke ja ra'ayin namiji ah, ai mata aure ce kina zaune da namiji a gida ku kwana ku tashi tare sai ki abin da dan Allah dan Annabi za a yi shi safa safa sannan kuma shi kansa ma'aikatar irin wannan sai sun nuna da gaske muke yi mm. saboda wani lokaci eh sai an sa doka idan har kun ga abin yana nema ya wuce gona da iri matan ofis din nan faga abin da suke yi to in haka ne ba kamata ma'aikata ta tashi tsaye to mu faga shi shi idan ka wuce kaza gaskiya akwai wani horo da za a baka hmm. so idan ko baki dan Allah ba baki dan cewar baki da ba akalla zaki saboda tsoron kar a baki wannan horon to idan oga kuma yana ciki ba a oga kuma yana ciki abu ai ya baci <laughs> oga yana ciki ko abu ya baci hmm. ke kuma yanzu ya zama ya rage naki ki san cewar ga abin da ya dace ki kama mutuncin ki ki killace kanki ki ji tsoron Allah a duk inda kike wala musulma wala ba musulma ba duka addini ne na san addinai musulunci da kiristanci na san gaba daya ya koya mana kamar ya koya mana eh, sensi ya koya mana shiga ta kamala so don Allah don annabi yan mata dan rika sassautawa kuma gaskiya ya kamar yadda na faɗa shigar nan a dai shigar ita kadai bata isa ta ja yi namiji shi shi kadai ba ko da ya fara kula ki da yazo ya ga halin naki yayi ne yayi ne to zai zai ware ne ya baki so ni dai ita ce a shawarar da zan bayar malama sa'ada dare mana yawancin dai duk shawaran kun riga kun bayar sai abu ɗaya da nake so in yi tsokaci akai shine shawara ga iyaye saboda duk wannan abin in aka je aka dawo daga tarbiyya yake farawa hmm. idan iyaye sun ba ma 'ya'yansu nagartaccen tarbiyya sun nuna musu shiga na mutunci shiga na gari za ga cewa duk irin wannan abubuwan an samu ragowa saboda haka da allah iyaye a yi kokari a nuna ma yara kakka rika rika encouraging din yaranka hmm. sun yi shiga ba mai kyau ba a ce musu sun eh. Eh, ko a ce yara ne ko a ce sun yi kyau to wannan ana sa su su daɗa ƙarawa kenan yawa ya zama na ana kwaba musu a yi kwalliyan don gaskiya ni kan kwalliya ban da matsala da shi eh, yawa kuma kwalliya ni a tunanina wani siga ne na na tsafta ma eh, eh, kuma sannan mace ma ni a yanda na dauka duk mace ya kamata a ce tana zuwa da wannan dan kwalliyar ne mm. komin yaya ne yar gyara ce so a yi kwalliyan amma dai a yi shi sawa sawa an san yadda za a yi yanda ba zai kawo wani matsala ba zai kawo wani fitina kuma ba za a yi gasa ba yawa kuma ba za a yi gasa ma in za a yi saboda kamar yanda muka ce a wannan shirin mata dama yan gasa ne to amma duk yadda zaki sai wani ya ce miki saboda haka amma za a rage mm. za a rage so idan an ji tsoron Allah ko addinin Islama ko na Christianity duka dai kamar yanda aka faɗi duka sun hane mu da shiga irin ta baɗala shiga mara kyau na rashin mutunci a yi ƙoƙari a tsawata ma 'ya'ya su taso da shi to sai kiga abubuwa an ɗan samu sana'a. kiyaye mana. madalla masu saurare kuna nan tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filinmu na kwalama. sauraro barkanmu da sake sadar da ku a zauren na kwalama. Inda muke gabatar muku da girke-girke kala daban-daban a wannan karan ma muna tare ne da Malama Asma'u Idris inda za ta gabatar mana da wani kalan na makwalashi. Malama Asma'u wani kwalama muke da shi a wannan lokaci. Akwai wata kaza ce da ake dafa ta tare da tsamiya da kayan kanshi da kuma albasa. kazar kuma malama sama ake sawa tsanya eh, kuma a cita da siga amma wannan girkin dai ba ta nahiyar afirka ba ce ba ko gaskiya mutanen senegal su suke amfani wato na afirka ne ma eh a afirka ne ita kaza ce haka amma ba wai kaza ta agric ba kaza ta hausa kaza ta mu dai ta gida to malama asma da me da me nake bukata idan zan shiga girkin wannan kaza yau wato abin da kike bukata in kina zaki wannan girki kina bukatar tsamiya tsamiya kuma ba sabuwar tsamiya ba tsohuwar tsamiya wadda ta canza kala ta zama ta yi baki baki din nan to ɗaya kenan to ita kike bukata sannan kina bukatan albasa kamar albasa in manya manya ce albasa kina bukatar a kaza ɗaya kina bukatar kamar guda shida Eh, Wannan kamar miyar albasa? Eh, miyar albasa ce amma da kaza. Da kaza. Da kuma tsamiya sai kayan ƙanshi. kamar mai da me eh kina buƙatar su kanumfari masoro da citta da sauransu kuma wasu in zaki amfani da su citta su masoro su kanumfari ba za ki sa kamar su kori da waye waye ba ba za ki sa su ba in zaki yi amfani da su kori su time su waye waye su kuma su kadai kawai zaki yi amfani ba za ka hada abun biyu ba za ki hada da wancan gargajiya eh in gargajiya gargajiya in kuma can gefen can gefen eh to da sauran sannan kuma sai kina buƙatar suga duk dai a wannan dahuwa sai kina bukatar ruwa babu a wannan ɗanɗano kenan eh zaki sa abin ɗanɗano ai shine din na haɗa shi a cikin kayan ɗanɗano su su citta su da sauransu sai ɗan gishiri gishiri ba yawa kaɗan to mu je eh, zuwa to ita wannan kaza da zaki dafa ta kaza ce zaki dafa ta amma kazar gida ba wai agric ba eh ba wai ta turawa ba ba ta turawa ba ita kazar in kin same ta zaki gyara kazaki yayyanka ta in kina so ki yayyanka akwai wani yanka da ake ce ma Chinese court kamar guda nawa eh za a yanka kamar cinya za a raba cinya uku za a yanka ta daya biyu uku yan gudun gudun ne zaki ga an ce musu Chinese court to wani lokaci kuma za ki ga kazar gaba ɗaya ta za ɗauka za a jefa ta a tukunya ta ragargaje da kanta hmm, eh saboda wutar da za ta ji kamar wuya a raba shi uku kamar kafada za a raba ta wurin guda biyar ko shida hmm, balle gangan da eh, jiki eh, yan gudud gudud ce kowa zai wadata a gida eh, yan gudud gudud yanda da hmm. za ki iya jefa kwaya biyu a baki a lokaci ɗaya to na gani yawwa sannan sai kina buƙatar ruwa to abin da za ki fara sawa shine ita wannan tsamiya za ki fara dafa ruwan zafi in kika dafa ruwan zafi ita wannan tsamiya kin san tsamiya da take da kwasar datti mm. sai ki wanke ta idan kika wanke ta sannan sai ki ɗauki tsamiyan nan ki jiƙa ta da ruwan zafi idan kika jiƙa ta da ruwan zafi sai ki maida sai ki tace ta sai ki maida ta akan wuta ki ɗauko wannan sigan shi kuma ki tankaɗe shi ki zuba shi saboda ba a son wani butaci a ciki sai ki zuba a ciki kina yi kina juyawa har sai ya dan fara ya fara kauri ya zama kamar siro To, kamar da zai lemun tsami dai. Yawwa, haka kamar dai, a kamar dai An narka an zama. Eh, eh ya narku har eh. ruwan ya fara kolewa. Sun haɗe da juna. ya mm. fara kauri. Mm. To sannan sai ki sauke. Ki ce dai kamar zan yi hanjin ligidi. Yawwa, to mm. <laughs> sai ki sauke a gefe ɗaya. Sannan sai ita zaki ki ɗauko ta ki bayan kin wanke ta kin gyara kin sa a tukunya sai ki sa kayan yajin nan a ciki hmm. ki sa kayan yajin nan a ciki ki sa mata ruwa sai ki rufe ki rufe ta sannan ita wannan albasa ita kuma za ki ɗauke ta ki zauna ki ɓare ta ɗaya bayan ɗaya To ban gane bare ta bayan ɗaya bayan ɗaya. Eh bayan kin cire hancin kin cire ƙasa eh, ko eh. kin cire kin cire wanda ba kya son bawon mm, kin. To zaki zauna ne da hannu kina bare ta. kina bare ta kina cire ta fulla fulla a yanzu sala sala din ta eh kina mm. fidda ta sala sala kina fidda ta sala sala eh. idan kika fidda ta sala sala sai ki wanke ta sai ki aje ta a gefe daya sannan sai ki dauki dan kadan na tsakiyan sai ki dauka sai ki yayyanka sai ki zuba a cikin kazan nan duk na tsakiyan shi zaki dauka sai ki amma manya manya eh manya manya sai ki ajiye su a gefe ɗaya na tsakiyan kankananin hmm. su zaki dauka sai ki yayyanka sai ki zuba a cikin wannan tukunya da kika da kika sa ki da ki tafasa kaza hmm. haka ki ta da huwa ki ta da huwa ki ta da huwa in wani lokaci ma suka ke zaki manta ma suna girki saboda su in wannan kaza za a dafa ta ba a cika dafa ta akan gas ba ko akan abin nan suna amfani ne da gawayi a hankali a hankali ake dafa ta sai a dora ta sai a batta a cika tukunya da ruwa sai a batta ta dahuwa ta dahuwa ta dahuwa sai wannan ruwan ya shanye ya kai daidai kin je kin duba kazaki kina tabawa zaki ga kaza ki ta fara rushewa to sannan sai ki ɗauko wannan siron naki wato ruwan tsamiya nan da dafa da shi da tsamiya da shi da siga kika dauko sai ki zauna sai kina zubawa a ciki kina juyawa to za ki ga gaba ɗaya kazar ta canza kala za ki ga kazarki ta canza kala sannan kuma wani kanshi mai daɗi yana tasowa a lokacin zaki san tsamiya tana da kanshi mm-hmm. eh ki ji kanshin wani kanshi dai haka na daban na musamman yau na musamman to in kika dan bashi minti biyu sai ki ɗauko wannan albasan manya manyan da kika ajiye eh. kika wanke mm. sannan sai ki ɗauko ta sai ki lulluɓa kazan nan kirb da ita ki shimfiɗe su ki shimfiɗe su ki rufe kazar gaba ɗaya da ita ba a ganin ta wato ta saman zan eh, jijjira su kuma zaki ƙara ruwa to ruwan zafi zaki ƙara ba ruwan sanyi zaki ƙara ba wato idan naga ruwan yayi ƙasa da yawa eh in kika ga yayi ƙasa da yawa to ruwan zafi zaki ƙara da in kika sa ruwan sanyi to za ta ƙara koma baya yawa mm. to sai ki sa ruwan zafi yanda za ta shigo kuma dole ne ita wannan wannan girkin ba na shaf shaf bane wato ba na sauri sauri ba ne girki ne na dan a hankali in kina son abin da kike so ki ci ki ji bakin ki ya gaya miki a hankali za ki dafa shi sannan sai in rufe tukunya sai ki rufe tukunya ki sai ki batta ke ba za a gaya miki cewa girkin ki yayi ba kanshin da duk inda kike zai taddo ki san cewa girkin ki ya dahu to ni a wannan girki naki ban ji kin faɗi su tattasai tumaturi duk ba a sawa ai kayan yajin nan kawai za ki sa kayan kanshi to miya kasar ba za ta yi wani fari ba ba za ki ganta fara ba ba za ki ki ganta fara ba saboda kazan ma ai ta riga ta rugurguje a cikin a cikin wannan albasa kuma kin san ita albasa tana da wani abu guda daya mm. ko ne kika dafa shi da albasa da yawa faffashewa yake tana da wani eh. sinadari na taimaka abu ya dahu da wuri oh, oh, eh duk abin da kike kike tsammani ba zai dahu da wuri ba to idan kika sa albasa da yawa kika rufe shi to ko wake ne in zaki yi shinkafa da waken kika dauko albasa kika yayyanka in dai kin sa albasan dan da yawa to waken ki tubus cikin lokaci in kankani zaki ji shi tubus wannan miya namu na kaza kazar albasa eh da me da me za a iya cin shi roman nan shi wannan romo zaki iya cin shi da kuskus zaki iya cin shi da shinkafa zaki iya cin shi da makaroni wato duk wani abu dai da za ka iya eh, eh, in ba tuwo eh, ba ne hmm. kuma yawanci dai suna ci ne da kuskus ko da shinkafa eh, saboda kai san su ma'abuta cin shinkafa ne kuma ma'abuta cin kuskus ta yan uwa ne <laughs> to ma an ce sai an gwada akan san na kwarai ku eh. gwada mu gani kuma ku aiko mana da ra'ayinku akan wannan miya ta mutanen Senegal hmm. sai mun ji ku malama asma'u mun gode to madalla a sha tuwo ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku ku shakata da wannan waƙar ta Nazifi Asnanik. Kuna ɗauniya dan Allah sauraro kuma ga cigiya kamanninta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin da in fasa ina be na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. Madalla ga kiran farko na ya shigo daga Sokoto da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto Najeriya. Eh, don gaskiya da wannan maudu'i da kuka basu akan kwalliyar mata a zuwa wurin aiki to gaskiya tana da muhimmanci kwarai da gaske. Sai dai idan za su yi mm. ta kuma su yi ta akan abin da ya dace. Gada su yi don yin wasu abubuwa ko kuma zan jawo wasu ra'ayin wasu maza ba mazan su ba. Wannan ita ce takaitaccen gudunmawa ta na gode. To mun gode da wannan ra'ayin naka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da ba muke magana? Barkan ku da aiki, barkan ku da yammaci. Barka da warhaka. Da ba muke magana? Yawwa, kuna tare da kuna tare da dan Najeriya daga kuma sau ba a jihar Kaduna. ma da labarka da shigowa zauren namu menene ra'ayinka? Na ji abun da ake tattauna a kan abun da ya shafi kulliya wanda ke shirin kun yi shi rana ita kuma yau ma kun ci gaba da yi. Eh. to gaskiyan al'amari kulliyan na wani zubi mafi akasari a manyan ma'aikatu in ka je ba za ka iya ainihin bambance misali mai wannan addini da mai wannan addini ba kusan shigan nasu duk ɗaya ne. To amma yan gari na ke son yi ma yan eh, mu mata. sai Amma mana afuwa da wayan ka muka kawo karshen ɗaukar wayoyin namun na yau lokaci ƙalilan ya rage mana masu saurare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti da injiniyan mu na yau mr chan ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. ki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ba